Masu sauraro barkan ku da haka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Muhammad. Kamar yadda kuka ji a cikin labaranmu da suka gabata, har yanzu dai tasirin sauya kuɗin naira da aka yi a tarayyar najeriya na ci gaba da shafar wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ita musamman ma a ɓangaren kasuwanci wannan na a matsayin maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin baki a kai za mu fara shirin ne da ra'ayoyin da kuka turo mana ta manhajar whatsapp malami na farko fara da gabatar da kanka Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa mai magana Abdul Kamfani daga Difa a jamhuriyar Nijar dangane da canje-canjen da babban bankin Najeriya ta yi wa kudaden Najeriya wannan al'amarin ya sha mu fiye da yadda ake zato a nan yankin mu na Difa ba abin da za mu cewa wannan al'amarin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una duba da cewa yadda muke amfani da naira wannan al'amarin ya shafe mu sosai musamman a ƙauyuka kullum abin da nake faɗa shine fiye da kauyuka ɗari biyu ma wanda zaka kai musu kuɗin mu na Nijar wato sai fa sani ba suna ta'ammali da naira shi yasa wannan al'amarin ya janyo mana matsaloli da dama musamman a fannin kasuwanci kasuwanci ya tsaya komi baya tafiya al'amura na yau da gobe baya tafiya mutane sun galabaita kowa yana cikin magagen mutuwa akan wannan canje-canjen al'amari na naira wannan a gaskiya ya shafe mu sosai fiye da yadda ake zato kira na shine ko kuma fata na shine Allah ya tabbatar mana da alherinsa wannan abin Allah ya sa shi ne mafi alheri a gare mu. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa sashen Hausa mai magana Zailani Yara Malam Dan Mai Gamji da karamar hukumar Funtuwa ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To a gaskiya wannan matsala ta samar da sabon kuɗi a Najeriya to har yanzu dai abubuwa sun rincaɓe domin ba sabbin kuɗin tsahin kuma sun ɓace. jama'a na ta shan wuya musamman harkar kasuwanci domin in ka je banki fit da kuɗi wallahi sai ka asubanci har sai ka kai karfe hudu karfe biyar karshe ma sai a ce ma kuɗi sun ƙare to a gaskiya gwamnati ta hoɓasa ta duba ga talakawan najeriya talakawa na cikin yanayi inda a tausaya a samar da sabbin kuɗin nan su yawaita ko kuma a ci gaba da kashe tsaffin har su ɓace da wannan ne nake roƙon Allah da ya kawo mana karuwar arziki a ƙasa ta Najeriya da Afirka da duniya baki daya mai magana Zailani yaran malam dan mai gamji da karamar hukumar funtuwa ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya Radio France a tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio France ai magana Usman mai dala Bosheri da magarin mu Lalle mu makwabtan kasar Najeriya wato eh kamar ta kasa ta Nijar muna cikin wani hali na ɗan yasu wanda walhalu da rashin ciniki da rashin zuwa kasuwanni kasuwanni da yawa zamu ce a yanzu ko kuma dubbanne ne zamu ce wanda a yanzu ba sa ciyuwa sakamakon ba a karbi tsofaffin kuɗin nan wanda an kayyade iya ƴan kwanakin da zai kamata a ce an karbe su an canzar da su wato sababbin ba sa samuwa kuma mutanen da suke mu'amala a wannan kasuwannin ba saba da sifa ba ta Nijar wato sun yi alaka ne da wato kuɗin naira wato wannan tsofaffin kuɗin da suke su ba su kuma inda za su je su canzar da wannan kuɗin sakamakon e, su ba ƙasar suke ba ba su da banki na naira wanda za su je su canza kuɗin nan za su tsafi a ba su sababbi wallahi yanzu maganar da muke muku kasuwanni dubbane ne wanda sun hasa ci sakamakon eh, ba a karɓan tsofaffin kuɗi e, wannan dai muke fata wannan kwanakin da aka ƙidaya mutane za su yi ƙoƙari a sabo wannan kuɗaɗen sababbi su hutu hannun al'umma wannan kasuwannin da suka kwanta ya zama to sun ci gaba da ci na gode radio faransa magana usman mai dala shari da magarin a ah, Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa suna na kwamar Nasiru Ma'azu Shinkafi kakakin Shinkafi daga jihar Zamfara. To har yanzu dai game da canjin kuɗin da ake yi a Najeriya. To kamar dai da kuka ba mu wannan dama a yau shine kamar kuma da na samu sanarwa shine an ce shi CBN zai tura agent ne kusan mutum dubu talatin a fadin Najeriya. To wanda idan ke idan kayan lissafi Najeriya muna da ƙananan hukumomi 774. To idan ma har aka watsa waɗannan mutane a ƙananan hukumomi za ka iske ko kowace ƙaramar hukuma za ta samu mutum talatin da 38 ko kuma talatin da tara. wanda wannan gaskiya ba zai isa ya wadatar da su sabar da sababbin kuɗi zuwa ga jama'a ba. Illa kawai ni shawar da nake bada shine cbn su tabbatar da sun wadatar da bankuna isasshen kuɗi sabbi domin kowa ya san idan bankuna da isasshen kuɗi kuma suka ci gaba da ba kwastomomi waɗanda ke hulɗa da su kuɗaɗen nan to muna ganin sha Allahu za su zagaya su game al'umma sannan kuma zan yi amfani da wannan ah, dama in yi kira ga mu mu jama'a da mu ji tsoron Allah wasu za su laɓe da wannan domin su azurtar da kansu bisa ga hanya wadda ba ta dace ba mu sani duk abin da muka samu iya kama da shi a nan duniya Radio Faransa International mai magana Abubakar Kawu Girgir. To gaskiya dama mun san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya. Mun san wannan canjin idan ba kariya ta Allah ba zai taɓa kasuwanci na tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya. Wanda kuma ba komai bane zai haifar da hakan face ƙarancin sabbin kuɗin a hannun al'umma. mutanen da ke cikin ƙasa ma kuɗin ya musu kaɗan suna fuskantar ƙaranci ina kuma waɗanda za su tsallako daga ƙetare domin su samu wannan kuɗin su yi cinikayya ya kamata bankin najeriya cbn da kuma gwamnati su ƙara azama wajen ganin an ƙara yawan waɗannan kuɗaɗen wajen buga su domin ganin an same su a hannun jama'a sun yawaita na gode radio faransa international sashi lafiya assalamu alaikum gidan radio faransa international rfi da ko na tasiru unguwa tudu daga karamar hukuma ta gafata a shahar da magaro to hakikanin gaskiya wannan maudu'i na da kuka ba mu dama mu bayyana ra'ayinmu dangane da tasiri da sauya fasalin kudaden naira da gwamnatin najeriya ta yi to hakikanin gaskiya wannan canji ya shafi mutane da dama musamman ma al'ummar ƙauyuka da ma makwabtan najeriya wanda suke kusa da iyaka duba da yadda wasu sun tafka mummunar asara kuma daga baya babban bankin najeriya ya kaddamar da cewa an kara kwanaki goma a kan wannan wa'adi to mu dai za mu iya ce allah ubangiji ya sa wannan mataki shine ya fi alkhairi ga al'ummar najeriya muna kira ga al'ummar najeriya da su bar wani tece kuce su dai su ringa addu'a ko da yaushe ya kasance wannan abun shine ya fi alkhairi gare su na gode gidan radio faransa international rfi kada a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na radio france international cikin shirin ra'ayoyin ko masu sauraro a ƙoƙarin sake inganta shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Muna masu amfani da wannan dama wajen sanar da ku ƙarin lamba da za ku riga aiko mana da ra'ayoyinku ta manhajar WhatsApp. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. Haka zalika za ku iya ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook. ko kuma tsohuwar lambar da kuka saba aikowa mai alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas yanzu shirin zai ɗora da ra'ayin malami na gaba. barkamu da sake saduwa da ku kai tsaye kuna tare da mamman sani daudacin wanzu wanda ake kira bigiman erogan da magaram jamhuriyar nijar to a gaskiya duk da wannan wa'adin karin kuɗin da aka yi akwai ƙalubale sosai ga 'yan canji musamman mamunan yankin da magarab eh, bakin iyaka kamar yankin magarya su kwangwalam dai duka na an yi amfani da naira don ko eh, akwai matsaloli sosai kuma musamman ma shi region ɗin ba su daman gabaki ɗaya ma sun yi aiki da naira wallahi za a ce dai kawai sai a hankali al'amura dai sun kusa durƙushiya sai cik ya kamata a ce an kara akan kara kwana goma da aka kara ko da yake daman dai shi kuɗi da aka sani in an buga shi tsoho ba a hasa amsa shi kawai in ya shiga banki ne ya fito ba har ya kare ban Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafi Hausa magana ba kuma rakan Dilma Bukar dan jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar. Kara sawaita wa'adin karban sabbin kuɗin Najeriya da babban bankin Najeriya CBA yayi yayi daidai ni a gani na wannan ba wani abu bane inda ake samun matsalan rashin sake sakarwa mutane sabbin kuɗin shine yake ba mu wahala musamman ma mu a nan jihar mu ta Difa a jamhuriyar Nijar yana ba mu muna cikin halin haulayi domin kuwa dama hada hada kashi 75 cikin dari kashi 75 cikin dari a nera muke domin kuwa yanzu haka ana mana kashin dankali ne ana yi wa al'umma kashin dankali domin kuwa duk masu kuɗi za su danne wayannan talaka wayanda suke rufe da guntun sefan su a hannu suna danne su ne sosai ya kamata a sauko mana wayannan sabbin kuɗin ko ya kamata shugabanmu na Nijar ya kamata ai wani abu akai domin kuwa gaskiya al'ummar a nan jihar Difa suna cikin halin haula Allah ubangiji ya hige mana su baki Assalamu alaikum Radio France International sunana Comrade Umar Babanya ya sabon gida a karamar hukumar kafin Hausan jihar Jigawa a Najeriya To ala hakika batun wannan kuɗi da ake kikikaka a kansa gaskiya ya shafi dukkanin harkokin kasuwanci ba a dai magana don haka muke addu'a da roƙon Allah ya sa mu ga ƙarshen wahalar waɗannan kuɗi kasancewar ganin irin halin da ake ciki na wato matsaloli da suka shafi harkokin kasuwanci musamman harkokinmu na yau da kullum abin mamakin ma talaka za ka kalla abin yana kona masarai, muna fatan allah ka mana karshen matsalar baki ɗaya amin Assalamu alaikum gidan Radio France International RFI da farko sunana Tasiu Unguwa Tudu daga karamar hukuma ta gafa ta a jihar Damagaram. To hakikanin gaskiya wannan sauyin kuɗi na naira da babban bankin Najeriya ya ya kaddamar ko kuma in ce da gwamnatin Najeriya ta yi to wannan dai kwarai da gaske ya shafi al'umma da dama na yankin kusa da iyaka da najeriya wanda suke amfani da kuɗin naira duba da yadda mutane da dama sun tafka babbar asara a wannan al'amari sai dai mu yi fatan allah ubangiji ya mayarwa da kowa abin da ya yi asara allah ya mayar masa da alkhairi su kuma yan najeriya muna taya su da addu'ar allah ubangiji ya ka musu saukin wannan al'amari na gode gidan radio faransa international rf daga tasiri unguwar tudu daga karamar hukuma ta gafati a jihar da magaram ku tashi lafiya rf Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Radio France mai albarka. Muhammad Yahaya Damna asali daga nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To hakika wannan batu ya tsayar da dukkan harkoki na kasuwanci idan muka yi duba da yadda dubban al'umma sun shigar da tsofaffin kuɗi bankuna kuma har zuwa yanzu sababbin ba su wadata a hannun jama'a hakan ya haifar da tsayawar harkoki kama daga kasuwanci da dai makamantansu. to ya kamata da yi ita kanta cbn ta duba wannan lamari allah ubangiji ya kawo mana sauƙin wannan al'amari allah ubangiji ya zaɓa mana shugabanni na gari a wannan zaɓe da ke tafe na gode radio france international salamu alaikum Radio France mai magana Fidaus Ibrahim na Ibawa a jihar Kano a Najeriya. To gaskiya wannan canjin kuɗin da aka yi wallahi ba karamin taba al'umma yayi ba. Kasancewar gashi nan zaka ga ko POS an je ciran kuɗi zaka ga babu kuɗin ba kuma babu sababbin. Wanda kuma ya kamata a ce an saki sababbin tunda su ake da buƙatar a ga cewa an wadata jama'a da su. To gaskiya ya kamata gwamnati a sake wato sako waɗannan kuɗaɗen domin jama'a su fita daga wani hali. domin kuɗin ma da mutum zai ɗauka a ce ya je ya si abu wallahi abin ya gagara shaguna a haka duk da cewa an ƙara wa'adin in ka je wasu ba sa karɓan wannan tsofaffin kuɗaɗen sai su ce sai sababbi abin ba a cewa komai sai dai a ce allah a kyauta da fatan gwamnati za ta ji assalamu alaikum sashen hausa radio france international mai magana al'amin aa na ɗaya daga cikin bakwai ta jihar kano a tarayyar najeriya babu shakka batu na canjin kuɗi da aka samu a nan ƙasa ta najeriya babu shakka abu ne wanda gaskiya ya taɓa yi na kasuwanci ya taɓa yanayi na kasuwanci kwarai da gaske wanda za ga a lokacin da a yanayin da ake ciki ma sababbin kuɗin babu su a nan al'umma tsofaffin kuɗin ma babu su babu shakka ba abu ne wanda ya zo mana da sauki ba sai dai muna fatan ya wuce cikin sauki kuma a koma yanda ake da amma gaskiya a yanayin da ake ciki gaskiya al'umma ana wani hali wanda zaka ga kasuwanci ma ya tsaya can gaba da yana da kyau mahukunta dai a duba lamarin nan wajen ganin an fitar da sababbin kuɗin cikin hanzari domin a al'umma su dawo cikin kasuwancin su cikin sauki ala ubangiji ya sa mu dace Asalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International RFI mai magana mutaka MTK daga nan shawa karamar hukumar ta kai da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. To ba shakka wannan sauyin kuɗaɗe ya shafi harkokin kasuwanci na kai tsaye domin zuwa yanzu maganar da nake ya zama cewar kuɗaɗe a hannun mutane sun yi karanci ga mutane suna son gudanar da harkokin kasuwancin su amma kuma babu takardun kuɗi wadda yanzu transfer ma in kace ai maka ba zai yi ba saboda mutane suna buƙatar kuɗi a hannun su domin saye da siyayyar kaya amma komai ya tsaya cak sakamakon rashin kuɗaɗe da 'yan fito kan titina da shaguna da cikin kasuwanni yawancin komai yanzu baya gudana wanda ina kira ga gwamnati da ya kamata a saki wadatattun takardun kuɗaɗe sabbi don ganin cewa al'amuran kasuwanci a ƙasar mu Najeriya ya ci gaba da gudana ba tare da fuskantar kowace irin matsala ba mai magana mutaka mtk daga nan shawa karamar hukumar da ta kai da ke jihar kano a tarayyar najeriya assalamu alaikum da harko suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar yana toho albarkacin bakina akan samun kuɗin eh, sabbin naira na tarayyar najeriya to mu dai 'yan nijar don muna man hijan wahala don muna ga aiki da da sai da naira fiye da sefa wani bangare cikin nijar don haka muna fuskantar ƙalubale tun da naira tana ga mutane kuma wasu su samu zarafin su kawo ta bankukan najeriya ba don haka nan asara wadda 'yan kasuwanmu za su yi tsakanin nijar da najeriya to allah ɗaya san su babban banki ya ƙara wajen wata biyar ko wata shidda waɗanda ada tsohon kuɗin nan su samu su kawo su bankuna tarayyar najeriya suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar gaba dai gaba dai rfi da haka kuma shirin ya zo ƙarshe a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti mustapha a dbc ni hawa muhammad da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.